الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan asibahin ranar lahadi ne wadda ta daidai da tara ga watan rabi'u sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka wasu madina yau shekara dubu kenan da hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da takwas a littafin miladiyya na annabi isa a karatun da muke na littafin ahkamul jana'i littafin da mahmudu mai misiri ya rubuta wanda ake ma'alkunya da abu amma jiya mun gama karanta shimfiɗar da shi malamin yema na talafi tare da cewa ya gaya mana cewa wurin rubutun littafin nan nasa ya dogara ne gaba ɗaya a kan babban littafin jana'iza wanda ya yake shine na farko da aka rubuta da irin wannan yanayi na babban malamin musulunci malamin hadisi الشيخ محمد ناصر الدين الألباني yace da wannan littafin nashi ya dogara gaba daya wurin rubuta wannan karamin nashi to a jiya man karanta shimfiɗar da ya yi da abin da ya sa ya rubuta da kuma abin da yake ga wa kowane musulmi cewa bai kamaci gidan wani musulmi a ce ba wannan littafi ba saboda ba gidan musulmin da ya ita ya ce ya wadata daga wannan littafi to a taƙaice wannan littafi na ahkamul jana'in wanda yanzu za mu fara karatun doron martaninsa ya ƙunshi wato abin da ya shafi mara lafiya da jinya na yadda da kaddara da hukuncin allah da haƙuri akan tsora mai da da allah zai kuma tattauna akan nuni da shari'a cewa mara lafiya ya kiyaye fata da gumi na mutuwa ya yi ƙoƙari kuma in ya ga ciwo ya tsananta ya mayar wa masu haƙoƙi haƙƙi da kuma rubuta wasiya don mutum ya ga cuta ta tsananta da kuma kafa shaidu a kan sannan wannan littafi da za mu fara karatun duransu a yau ya kunshi yadda ake lakana ma wanda ake ga alamar mutuwa ta halarta masa da abin da ke wajibi a kan waɗanda ke kewaye da shi na laƙana mai kalmar shahada da kuma umartarsa da cewa ya yi ta saɓanin yadda wasu ke da cewa ba za ka ce ba abu na uku da littafin nan ya ƙunsa shine abin da ya wajaba a kan waɗanda da ke kewaye da wanda ya rasu bayan rasuwarsa na rinse mai ido rufe mai baki yi masa addu'a a nan take rufe shi gaba ɗaya da katon mayafi sannan gaggauta shirya sa don a fi da shi a mai sallah a kai shi ƙarfi sannan gaggawar biyan bashin da ke kawo abu na hudu abin da ya halatta ga waɗanda ke kewaye da wanda ya rasu da wasu na buɗe mayafin da aka rufe ta da shi su sumbanci fuskarsa sannan halaccin yi mai kuka da ba ihu ba ɗaga sauki na kwanakin da ba su wuce ba kuma wannan ya halatta abu na biyar da wannan littafi ya kunsa wanda za mu karanta abin da ya wajaba a kan ɗan uwa na kusa na jini na shi wanda ya rasu na haƙuri da shari'a ta wajabta musu yi da kuma yadda da ƙaddara haka ta hukunta sannan faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa aslih li khayran minha da kuma zaman da mace za ta yi na nuna damuwarta bayan ado bayan kunshi ba sa kwalli ga wani wanta ko ɗanta da ya rasu ta zauna a haka a yamutse ba sa kaya mai kyau har zuwa kwana uku wannan ya halatta mace ke haka sai dai in mijinta ne ya rasu to za ta wuce kwana uku za ta kai kwana wata hudu da kwana goma ta kaba kenan ba ado kaya mai kyau ta kwalle kunshi ta turare wanka da sabulu mai kanshi sanya mai mai kanshi duk irin waɗannan wadda ke cikin taka ba ba za ta yi ba za mu karanta da za ku sannan ba za ta a kuce-kuce ba sai fitar da ka zama bayan da za ta yi an gane ko za mu zo za mu karanta za ku wannan matsala amma da zai zama wanda ya mutu ba mijin mace ba ne ba mijinta ne ya rasu ba da ya faɗi ya rasu gaba ɗaya ma sai ta ƙi yin haka watan ta ƙi zama ba abu sai ta yi adamta kawai ta ci gaba da harkarta an gani dan mace an mata rasuwa ko kuma dan amwa mutum rasuwa ya ƙi yin wanka ya ƙi yin ado wannan baya nuna ya ƙi hakuri ba shi ke nuna rashin hakuri ba rashin hakuri shi ne yadda shari'a ta fara in kai kayi shi ke da jama'a an gani to idan mace ta yin ado saboda rasuwar wani nata wannan ya halatta ta haka zuwa kwana uku amma idan mijinta ne to za ta wuce kwana uku sai ta kai kwana wata hudu da kwana goma jama'a an gano wannan da yawa akwai yan bokon daga sun kwana arba'in da sun yi wata hudu daidai sai su ce sun fita ba ƙarya ne ba haka ba ne wai idda wata uku ta kaba wata hudu to ba haka ba ne ita kanta idda ba wata uku ba ne na in an saki mace idda da take ba ko wata uku ba ne jama'a su gano wannan wata uku ne akan yarinyar da ba riga ta fara haila wata uku ne akan tsohuwar da ta gama haila an gane ko wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna waɗanda suka yanke tsammani daga yin haila a cikin idan aka sake su idda su wata uku haka waɗanda ma ba su riga sun fara haila ba aka aure su aka sake su su ma idda su wata uku amma wadda dama tana haila aka sake su to idda ta ba wata uku bane idda ta jini uku ne jini uku ko ana iya yin shi a wata ɗaya ma wata don wata na iya jini biyu a wata ɗaya wata na iya jini uku a wata ɗaya jinin shi ake nufi da wadda take yin jini za ta yi jini uku ba wai wata uku ba jama'a an gane to da yawa ɗan boko na wannan ke ce wai ta kaba wata uku a idda wata uku ta kaba kuma wata uku to ba haka bane idda jini uku ne ga wadda ke haila ta kaba ku wata hudu da kwana goma in ko kawo wadda ba za ta yi wata hudu da kwana goma ba to ita ce baiwa baiwa za ta yi wata biyu ne da kwana biyu da rabin nika jama'a kun gane wannan ko to za ta kwashi wata hudu da kwana goma in mijinta ya yi ba ado duk abin da ka san ado ne ba za ta yi sannan ba fita in ka ga fita sai ta dole jama'a an gane wannan ko to idan ya zama ɗanta ne ya rasu ko kuma wanta ko kaninta ko babanta ko mamanta ko wani nasa. sai ta yi ado daga gidan miji ma ta taho gidan su kawai sai ta fi zama ma ba adam jama'a kun gane wannan ta taho kawai kwana ɗaya kwana biyu kullum za ka ganta kawai ta sa a tamfanta mai tsada ta yi haka ne kuma dan ta samar da yadda a kan mijin ta samarwa da mijinta yadda da ita sannan ta ja hankalin shi har ta kai gama ya sadu da ita ta biya mai bukatarsa to idan mace sai haka ana sa ran ganin wani alheri babba ya same ta ita da maji saboda abin da ya auku ga ummu sunai rumaisa rumaisa ul islam an gane lokacin da ɗanta ya rasu bayan fitar mijinta gida a abu ɗalhatin alfari ya fita ɗan ta ya rasu ɗanta na cikin yana fita Allah ya makan cikawa ya ta leko ta gaya a sauran matan gida cewa to Allah ya rasuwa amma ina roƙon ku arzikin Allah kar wadda ta gaya mai gida na in ya dawo cewa ɗan ya rasu bari da kaina in gaya mu shikenan ta ɗauko kaya waɗanda suke mafi kyau da daraja a cikin kayan ta sai wanka ta sa ta fesa turare ta ɗaure girki haɗaɗɗen girki ta haɗa wa yana sallama ya shigo sai ta tarbe shi an dawo ito eh mara ne, mara ne. ta ɗauko abinci ta ajiye ya ce ke ba abinci ake magana ba yaya ta yaya yaro sai ta ce yaro yana nan kamar yanzu wato ya mutu ta shirya shi yana nan kamar yanzu sai ya ɗauka yana nan kamar yanda ya fita ya bashi sanda zai bar gida jama'a kun gane wannan sai ya samu ya zauna ta ajiye abinci ya ci ya ƙoshi ta motsa jikinta ta karere jikinta sai sha'awa ya motsa mu nan take kuma ya jata ya kwanta da ita ya sadu da ita yana gama saduwa da ita sai ta ce mai gida ga tambaya idan muka je makota muka aro su ko wani kayan su muka yi amfani da ita muka gama sai suka zo su kafa abin su kana jin ya kamata mu hana su sai sai za a hana su bayan kayan su ne sai ta ce mai to ka nemi sakamakon haƙurin rashin ɗanka a wurin Allah Allah ya karɓa abu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma ba ki gaya min ba sai da jiki na ya ɓaci da mani jama'a kun gane wannan ko to da daddare ne abin ya faru a su bayan fari masallaci ya karu manzan Allah yana zuwa kafin ya magana a shi Allah biya kwashi abin da ya faru ya gaya wa annabi sai ya halgi manzon Allah na murmushi yana fara yana kusa da manzon Allah sai annabi ya ce masa ya aba Allah ya ga abin da ya faru tsakaninka da matarka jiya da daddare kuma ya yi murna ya ji daɗi a kan annabi sai kuma ya ce ni kuma ina roƙon Allah ya sa albarka a cikin saduwar da ta faru tsakaninka da matarka ashe ciki ya shiga kuma ka je Allah ciki kuma ya shiga a lokacin annabi ya ce Allah ya sa albarka ga abin da ya faru tsakanin wannan dan shi ne sanda aka dawo yaƙi aka haife shi akan hanya aka sa mai abdullahi wannan abdullahi mahaddacin alƙur'ani sannan mai ruwa ya ce sai na gan shi da 'ya'ya tara duka 'ya'ya tara ɗin nan in ji ana ba wanda ya wuce shekara tara sai da ya zama ya haddasa alƙur'ani ramomi duka albarka addu'ar annabi ta ja aka samu saboda haka duk wanda ɗanta ya rasu ta irin zama a yamata ɗin nan ya halatta kwana ɗaya zuwa biyu uku ya halatta cewa aka ya halatta ba fa ya wata ba amma da ɗanta zai mutu ko babanta ko mamanta ko wani nata sai ma ta ki zama a kawai ta yi adalci ci gaba da harkarsa dan ta yi haka baya nuna bata hakuri ba jama'a dan ta sa kaya mai kyau yana nuna ta ki hakuri to sai ta zauna a yamutsar ya nuna ta yi hakuri hakuri yana cikin zuciya ne Allah shi ke ila'i a kan haka jama'a kun gane wannan ko to wannan karatun za mu karanta bayanai akan abin da ya wajaba akan ɗan ko abin da wato ya wajaba a kan ɗan uwa na kusa na mamaci na haƙuri da ya zama dole su in sun yi rashi jama'a idan aka yi maka rashi ka dinga birgima kana ya ga ka kana ya da kayan kana dukan kanka ana ya haƙuri kaƙi kana kabali ka lalace to daga baya fa tun da zai ba za ka ci gaba kwana su ne duwan nan kuka duwan nan doke-doke bikin kwana nawa ne zai wuce kashi ɗaya ne kana yi ko kwana goma dole ne za ka bari to daga ran da ka bari haƙuri ya sa ka bari ko ba haƙuri ba ba dai ka da ladan kuma a wurin Allah amma ana maka rashi ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha babu ne fi kai hawaye amma kuka na daga sauki da an cewa ne hakuri hakura Allah zai biya ka ladan hakuri mun ko karanta shekaran jiya Allah ya ce inna ma yuwaffa as-sabirun da gairi ta inna Allah ma as-sabirin ta kai aya ishe jama'a an gano wannan ko to za mu karanta bayani akan wajabcin hakuri da kuma yadda da kaddara Allah kaddara haka ta hukunta ba ka da wani tsili ba dabara ba yanda za ka yi Allah ya kaddara zai mutu ka yadda kawai da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kuma zaman mace ba ta ado ba ta duk gayu da sauransu a kan watan mijinta da ya rasu tsawon wata da kwana goma in ko ba mijinta ba ne akwai halaccin yin haka zuwa kwana uku abu na shida wanda za mu tattauna abin da ya haramta a kan ɗan uwa na kusa na mamaci na ihu da za ka ji suna yi da kuma dukan fuskarsu marin fuska da ya ga kayan jikinsu an gane ko to wannan duk haramun baya halarta da kuma wasu abeban waɗanda mutane ke yi in an musu rasuwa kamar da yawon shela a masallatai da gidajen rediyo kafofin watsa labarai da jaridu kawai sai ga an rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ne wani rasuwa wannan haramun ne ba ce maguzanci ne ba daidai ba ne addini da yarda da yin haka ba ko kuma a gidan rediyo ka da an faɗa wannan da haramun ko a masallatai ka da ana faɗa rasuwar wasu wannan duk ba kyau abin da ya halatta shi ne faɗi wane za a yi mai sallar Allah ya mai cikawa sallar ci ake sanarwa an gani da kaji an ce manzon Allah ya sanar da rasuwan najashi ya sanar da rasuwan najashi ne a zo a haɗa mai sallah kuma najashi yana can ƙasar da yara salatu ra'ib annabi ya tara sabai ake mai saboda yana da yaƙini ba a yi mai a sama za mu karanta bayani akan abin da ya shafi salatu ra'ib sannan abu na bakwai wanda za mu tattauna shine sanar da mutuwa irin sanarwar da ta halatta an gane ko ne ka sanar da Allah ya bawa na cikawa a jiya amma yanzu nan za a yi sallah ana gaita amma kawai a ce wani ya rasu wannan haramun sannan abu na takwas alamomin da ke nuna kyakkyawar cikawa ga musulmi jama'a an gane musulmi ya mutu ka ga shi da gumi ko musulmi ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a ko ciwon ciki ya zama sanadiyar mutuwarsa ko ciwon kai ko kuma gobara ko fadawa ruwa ko gini ya fada masa ya mutu katanga kenan ko dai gini gaba daya ko kuma watan musulmi ya mutu yana aikin zaman dako a bakin boda shine aikin custom kenan ko irin da suke yi a bakin boda to tsari irin na musulunci mutuwa a wurin kamar shahada ce ga wanda ya in dai aikin da yake yi kenan fatan masu zama a bakin boda suna kula da shige da ficen da ake yi cikin ƙasar musulunci da musulmi to wanda ya mutu kan wannan aiki shi ma akwai daraja alama ce na yake kawo cikawa da dai sauran abaidai waɗanda za mu zo mu ambata kamar mutuwar mace dalilin naƙuda tana wurin haihuwa ta wato allah ya karɓi ko kuma yarinya ta mutu tana budurwa an gane wasu malamai suna fassara Walmar mar'atu tamutu jam'a shahida cewa jam'a ita ce yarinya budurwa ta rasu wasu ko suka ce a'a wadda ta zo haihuwa ta rasu ita ake nufi an gane ko ko kuma yarinya budurwa saboda tausayin da Allah ke na yarinya budurwa sanda ta cika budurci ba ke aure ba ta rasu jama'a an gane ko Allah kyauta abu na goma wanda littafin nan ya ƙunsa shine wankan gawa yi mata sallah yadda ake rufi ta da abin da ya kama da in Allah ya so abubuwan da a nan za mu tattauna kenan da yadda ake ta'aziyya da yadda ake kai ziyara makabarta wani dan uwanka ko wani naka da yar mala yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai tausayi muke fara karatun wannan littafi ma yajibu alal marid abin da ya waje ba a kan mara lafiya ya kula da shi haka na kuwa sa'iko ma ya jibu alal mare abin da ya waje ba a kan mara lafiya ya kula da shi Da kun ga tsarin musulunci ko rashin lafiya akwai abin da aka wajabta wa mai yi ya kula da shi shi sa ma farrata na fil da yashir ba wani abu da aka yi sakacin bayanin shi fa babu alimahu man alimahu waje hila kuman jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba dan bai sani ba baya nuna babu amma ba abin da aka yi sakacin bayanin shi in dai ya shafi musulmi a cikin ƙur'ani. abu na ɗaya da ya a akan mara lafiya malam ya ce alal mare wajibi ne akan mara lafiya to wannan masu jinya su sani kai musulmi ka sani duk sanda rashin lafiya ya kama ka ga abin da ya a akan sannan masu jinyarka su sani ga abin da ya wajaba a kan ta wanda za su rinka tunatar da kai wannan abin alal mari wajibi ne akan mara lafiya an yarda bi qada'in lahi ya yadda da hukuncin Allah hukuncin Allah Allah ne ya hukunta wannan cuta za ta same kada cuta ta same ki yar uwa musulma ki fara tunanin cewa shi ya ce ta samu ki kada matsala ta same ka ɗan uwa musulmi ka fara tunanin cewa wani ne ya sama a ka fara tunanin Allah ya hukunta wannan abin ne same ka jama'a kun gane wannan ko don ko da wani ne ya sa hannu Allah dai ya gaya maka cewa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi yana bayan da za su yi da kai sai Allah ya so to ashe asali ka yarda Allah ya hukunta wannan matsala za ta same ka jama'a kun gano wannan ko ba daidai ba ne ka rinka tunanin wata cuta da ta same ka wai wani ne ya sama wannan kuskure ne wa yasbir ala sadarihi sannan wajibi ne akan musulmi da ke rashin lafiya ya haƙuri akan ƙaddara Allah ƙaddara ce ta faɗa mai na wannan cuta za ta kuma waye kai kana kallon manzon Allah ya shigo gida ya bi aisha tana wasu kaina wayo kaiwa irin yadda dai mutane ke yi sai annabi ya ce mata ke ni ne zan ce miki wayo Kai na gashi ji nake kamar ya fashi ta ce a kuma kuna fama da cututtuka irin wannan na rashin lafiya ya ce to ai dobulin naku ake mana idan ciwon kanka goma ne to in annabi zai yi irin shi sai an yi mai ashirin ɗinsa zafin da zai ji ninkin naka to waye kuma za a ce ba zai ciwo ba ciwo kuma na wato na zama sababin kankan zunubai na dan adam an gani amma in yi hakuri ya yarda da kaddar allah amma wanda ya ƙi hakuri ya ƙi yarda da kaddara sai ya shekara goma yana cutar ran da zai tashi sai ya tashi da zunuban da dama yake da amma kun gane wannan ko da yake sannan a yau da yawa waɗanda suka ke fama za ka ga suna kai ƙarar Allah wurin bayan Allah ba ko abin da bayan Allah za su yi musu kan Allah Allah na yi tsalu amma tsalu wahum yi tsalu mutum yana samun cuta wata larura duk inda ya zauna ka ya ce to ko da yawan ya jiki sai ce to ko da wannan jiki na rasa kai yaya jiki sai ce yana nan jiki. ban san me nema Allah to ka kai ƙarar Allah kenan baka san me kaiwa Allah ba eh, kai baka san Allah ya ce wa nabluhum bisharri wal khairi fitna ba wa ilayna yurja'u Allah zai jarrabe ku da cuta da talauci wal ya jarrabe ku da lafiya da wadata da aziki. wannan duk jarabawa duk wanda Allah ya gaya mai lafiya jarabawa duk wanda Allah ya gaya masa arziki jarabawa haka duk wanda ya ganshi talauci na damun shi jarabawa ce duk wanda yake yana fama da rashin lafiya jarabawa ce wa ilaina yurta'u amma an gano wannan ko to lallai ne akan mara lafiya ya yarda da kaddara Allah kuma ya haƙuri akan kaddara ta Allah wa yasina dhanna bi rabbih kuma ya kyautata zato ga ubangiji dole ne ka rinka ma Allah kyakkyawan zato cewa ah, lallai biyayya da nake wa Allah ina sa ran Allah zai bani lafiya sakamakon addu'a da nake in ma ba ni lafiya ba a wannan cutar to ina sa ran zai kankare zunubaina kuma in na rasu a halin nan zai ba ni aljanna amma ina jin tsoron zunuban da na kar mu samu matsala tsakanin na da wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce ajaban li amrul mu'min abu mun sha'awa ga al'amarin mu'min inna amrahu kullahu khairun gaba ɗaya abin da ya shafi mumini alheri duk abin da ya shafi mumini na alheri ko ba na alheri ba to alheri yake zama wa mumini walaysa za li ahadin illa lil mu'min ba wanda ke da irin wannan alheri bala sai in asabatu sarra shakara fa kana khairan lahu idan wani abin farin ciki da jin daɗi ya samu mumini sai ka ga ya gode ma Allah godiyar sai ta ƙara zama masa alheri mumini na samun kuɗi ko da ya waye gari ya motsa jiki ya ji lafiyar shalau sai ya ce alhamdulillah in dai mumini ne an gane ko to wannan godiyar ce ta kara jawo mai wani alheri wa in ta'azzana rabbukum la in shakartu na azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid jama'a an gane ko wa in asabahu wa in asabathu darra in wata cuta ko talauci ko halin kunci da yi ya samu mumini sabara to baya butulce ma Allah sai ya hakuri fa kana khairan lahu hakuri sai ya zama masa alheri an gane ko shine Allah zai musanya mai abin da ke damu da abin da ya zama alheri wanda ma ya fi alheri jama'a kun gane ko shekaran jiya a karatu da muka a nan na gaya mutum ne saboda halin da ake ciki ya buga ya buga duk yanda zai kwana nawa a gida an rasa abin da za a ci da ya rasa yadda zai kawai sai za ga lungu wata unguwa kawai sai ka ta kuɗi sai ya siya ana biyan shi kuɗi kuma sai ya tsaya yana hawa sai shi sheka sai kuka malam lafiya ya ce wannan akwai ta fata yau kwana kaza ke nayi nayi ga yara ga mata na rasa yadda zai abin da za a ci a da shi ne kawai ginin ta ci wannan akuyar to kuma abin ribar ta yi jama'a to tun farko da ya haƙuri haka ne amma Allah ya nufi shi da alheri shi sa ma ta da hakan ta sa shi don wanda Allah bai nufa da alheri ba haka nan zai saki ikiyar karɓi kuɗin kuma gobe ma ya je ƙara saka ya je ciyar da 'ya'yan shi da matan shi wannan kuɗin da ya saci kaya biyu ciyar duk kana kallon ga wani ya ɗaga hannu annabi yana ba da labari yana ta ya rabu ya rabu ko annabi ce an na yi ta gabu da ku yaya ma za an samu addu'a da yake bayan matsahu haramun mashrabuhu haramun malbasuhu haramun wa guziya bil haram abin da yake ci haram abin da yake sha haram tufar da ya sa a jikin shi ta hanyar haram ya saba tun yana karamin iyayen shi haram suka ciyar da shi wannan mai ma zai kai shi addu'a ya za a yi Allah ya kansa duk wanda ke cin haram ba zai addu'a Allah ya ba anna yustajabu lahu ga manzon Allah na cewa kullu lahani nabata bil harami fannar auladi duk naman bikin da ya tsara ta dalilin cin haram to wutar jahannama ce daidai ta kankara wannan naman jama'a an gane wannan ko saboda haka jama'ar musulmi duk halin da musulmi ya shiga to zai yi haƙuri to haƙurin sai ya zama masa alheri zama an gano wannan ko matan manzan Allah ya shigo gida suka ce ya rasu na mu halin nan makunci da kakanuka ya ishe mu bai kamata a ce kana ma wasu addu'a suna fita da talauci ba amma gidanka ba abinci sai ai wata uku ba to mu gane ba gaskiya kai addu'a mu ma a cikin sai kawai Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله يكار رسول ya الله ya Allah إن ce in gaya mu in dai rayuwar duniya da kawace kawacen idan ko kun zaɓi rayuwar da Allah da manzon shi ke so to ku haƙura da hannun da ake ci Allah ya yi tattalin aljanna gari kafin annabi ya tara matan sai da ya kira Aisha ce to wata aya ta sauka gari amma zan tara ku in gaya muku ke yarinya ce karama shi yasa na kira ki a gefe in gaya muku kar ki yanke hukunci ce sai kin je kin yi shawara da iyaye ya tara shi yana faɗi cikin a to yanzu wannan magana ce sai kai shawara ma sai ne shawara da iyaye na manzon Allah duk sai suka ce mun zaɓi rayuwar da Allah da manzon shi ke so an watsar da rayuwar duniya sai ne jama'a kun gano wannan wannan kalmar da suka faɗi ibnu kasir ya ce ita ce dalilin da yasa Allah ya ce wa annabi la yahillu laka nisa'u min ba'd to ba wasu mata da suka halatta gari ka bayan waɗannan yanzu dole ka haƙura da su kenan dole ka haƙura da kai la yahillu laka nikah min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna wa kana Allah ala kulli shay'in raqib diyan da wata diyan da wata za ta baka sha'awa ya ba ta halatta ba kawai waɗannan dai tun da sun zaɓi rayuwar da Allah da kai kuke so to kawai ka haƙura da su to yau za ka ga shekara nawa kana zaune da mace amma yanayin nan kowa fa ya sani har ubanta ya sani da ke gida uwarta ta san halin da ake ciki an gane ko ita ma fa ta san halin da ake ciki uban sadinya da ya gama mulki a ƙasar nan ya riga da dagwalgwala komai kowa yana ɗanɗana kuɗarsa kowaye ba jiya ne nake gaya muku ba ko shekarar jiya cewa yanzu a abuja manyan mutanen ƙasar nan gidaje suke wani ɗan bene tsiri haka ɗan dogon bene ne ake yi amma matakalar da ake shiga benen da remote aiki amfani dare na yi idan suka ja suka tattaka suka shige benen sai su matsa remote ɗin sai jawo zuru sai shige cikin wani in ɓarawa ya zo bayan da zai taka ya same su a benen to wannan halin tsoro in kai talauci na damun kasu ba su iya bacci kyanwa ba za su bari su bi ta kan kwanan gidansu ba a firgici za ka gansu ba fi ka iya bacci waɗannan manyan farayin da kuke gani a ƙasa ba su da rasuwa to kuma duk da haka dai yan farayi suka shirya sata sai su tafi da tsamin gidan yana da ya jaye sai dai kuma ga tsami an kara ana son wasu kofa buɗe Allah kyau saboda haka jama'ar musulmi duk halin da mutum ya shiga ya yi haƙuri saboda jarabawa ce in ka ganka da wadata ka ganka da lafiya to ka sani dai jarabawa ce wa nablukum bil khair bil sharri wal khair fitna duk jarabawa ce amma ka ganka cikin talauci in ka ganka cikin rashin lafiya duk dai jarabawa ka yi haƙuri amma an gane wannan ko sannan mata su ma su yi haƙuri akwai halin da gani kai kafin yau yau to kada kun fahimci yau yau ce amma mijinku ya dawo ku ki fahimtar cewa yau yau ce bayan kuma kun sani ku ƙara daguna mai haka sai ga yawo da kuciya sai a ce yana fama da hawan jini ba wani mai samu ba matashi ce ba ta fahimta Allah ya sannan manzon Allah yana cewa kar ɗayan ku ya mutu sai yana mai kyautata zuku ga Allah watan maɗaukakin sarki waɗannan hadisai biyu da na kawo dalili akan maganar da malam yi ta farko al'imamu Muslim da haƙi da Ahmad ta shaddar za mu ci gaba malam yace wa baki alaihi ya kamaci mara lafiya an ya kuna bayan war rabi' ya zama tsakanin tsoro da tsare, duk mara lafiya ya kamaci ya zama tsakanin tsoro da kuma tsare da fata ya kafa kafu ikaballah ala zunubi ya rinka jin tsoron azabar Allah da ukubar Allah akan zunuban da ma Allah karfa mutu a wannan hali ina fa jin tsoron laifuffukan da na yi karfa Allah ya muku kuma ya ringa jin tsoron haka an gane ko wayar zu rahmatar rabbi sannan ya rinka kuma fata da sa ran samun rahmar Allah ubangiji jama'a kun gane babu wani mutum in ka cire annabi da manzo kowaye da zai ce baya da wata ƴar tangarɗa tsakanin shi da Allah kowaye akwai wata ƴar tangarɗa tsakanin shi da Allah in dai ba annabi ne ba manzo bane dan kai ba masu ne ba a yi da Allah akan zai tsare ka da ba kun gani domin annabi ya ce kullubul adam khata'un wa khairul khata'un at-tawa'a wa khairul khata'in at-tawabun duk wani ɗan adam mai kuskure ne mai laifi amma mafi alherin masu yin kuskure su ne masu tuba ga Allah ba wanda ya isa ya ya ce shi baya laifi babu kowaye akwai wani ɗan abu da yake ma Allah ko mun ƙanƙantarsa kuma in Allah ya ga dama dalilin wannan abin yana iya saka auki ko ba mai tambayar shi jama'a an gano wannan ko to amma mafi alherin masu yi wa Allah kuskure ko zunubai sune masu tuba mun karanta a littafin ya da annabi ya ce mutum zai je laifi muni sai ya damu ya damu kwaran gaske sai ya tuba ga Allah da ikhlasi da kyakkyawan niyyar cewa ba zai ƙara ba amma yau da kullum sai ɗan ya ƙara rinjayarsa bai an karba sai ya ƙara aikata aiki sai ya ƙara damuwa ya tuba ga Allah annabi ya ce da ikhlasin ba zai ƙara komawa ba ana nan ana nan sai kuma ya kanshi kawai a shi yana aikata abin duk sai ya damu jama'a duk mutumin da ke aikin laifi zai damuwa to wannan ba zai tuba ba haka duk wanda ke bayyana laifi Allah na sha makanta kanshi da kafa tubarsa in dai za ka bayyana aikai ka ce wai baka jin kunyar uban kowa je ka to tuba ka Allah ba zai amsa ba shin akan wannan aikin ne ko akan komai da kake yi wasu malamai suka ce kan komai da kake yi in ka tuba Allah ba zai karɓa wasu suka ce a akan wannan abin wanda kake bayyana shi na laifi shi ne in ka tuba Allah ba zai karɓa tuba ka amma wanda ke ne laifi ana fara Allah ya taimake shi tuba hasali ma hadisin muslim annabi ce ranar alfiyama Allah zai jawo wani cikin bayansa sai ya sa wani mayafi sai ya limfe shi da shi sai ya magana da shi a ƙarƙashin mayafin ya ce wani rana kaza ka yi kaza sai ce tabbas na yi Allah rana kaza ka yi kaza sai ce na yi me ya sa san da za ka yi kaje ka ɓoye ya ce Allah ban san mutane kuma kai na tuba gare ka Allah tun a lokacin sai Allah ce shi sa dama ɓoye wanda kai shi sa na ɓoye ka nan matattawa to ka tuba dama na ka tuba sai ce mala'iku ku zari shi ka ku bari wani ya kai shi aljanna amma mutum ya kamo hannun yarinya ko su jera da yarinya a titin nan na yamma in ka same shi kai mai mutum sai ce ba wanka kai ba ka sai ce shi bai kuma kuma wato jika ya rage naka ko yarinya ka ganta ga nonuwa ba hijabi tana ce ta tsakiyar unguwar musulmi haba da ba to ka ga mutum ya rika taba musulmi ya bi tsakiyar jama'ar musulmi da taba a hannu ka ji tsoron Allah jama'a an gane ko Allah kyauta saboda haka mutum ya rinka jin tsoron awatan azabar Allah akan kan da yake wa Allah sannan ya rinka sa ran samun rahmar Allah kuma dama shi kullum mu'mini haka yake bayan khawfi wa wancan mutumin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da ya ƙara laifi na uku ya damu ya tuba to daga ranar annabi ce sai allah ya ce wa mala'iku bawa na ya yi laifi ya damu ya tuba da ikhlasin ba zai koma ba amma kuma shi ɗan yarin da ya shi ya ƙara komawa ya yi ya damu ya yi kuka ya zubda hawa da ikhlasin ba zai kare ba ya tuba shi ɗan ya ƙara rinjayarsa ya ji ya kare yin ya tsara damuwa ya hawaye ya tuba da ikhlasin ba zai koma sai Allah ya ce mala'iku daga yanzu duk abin da zai je na ya ce mai karku kare rubuta ko ne zai karku rubuta na ya ce mai ma damar da zai zama a yanda ya za ka ga mutum yana aikin laifi zuce shi ba ta jin komai yadda ka riƙe marinda kana sha haka ya riƙe taba ka san in ka riƙe coca cola ko fanta kana sha kana jin a zuciyarka kana wani laifi ga Allah jama'a wanda ya aje tuwon shinkafa da miyar kuka ko miyar kuɗi ko miyar tushe yana ci a zuciyar shi yana jin laifi yake bai jin komai ko to haka wani zai riƙa taba a zuciyar shi fa bai jin komai ke wa Allah yana jin ba komai ke wa Allah to ba irin wannan ake magana ba wanda in ya rike ta ya hango mutum zai mutsutsuke ta hannu ma mu zai tsoro sannan yana sharan shi na ɓaci ba shi ba da zai sannan da ya gama ya ce Allah ya shafe ba da zai da ikhlasin gobe ba zai ƙara sha sai kuma jaraba ta dame shi na can da an karba sai ji ta bakin shi ya ƙara damuwa da tuba da ikhlasi to irin wannan ake magana amma an gane Allah wannan saboda hadisin anas ya ce lalle manzon Allah ya shiga wurin wani saurayi da ke fama da rashin lafiya ga ya gab da mutuwa sai annabi ya ce masaurayin ya kake jin jikin ya ce ya rasu da ni ina sa samun rahmar Allah amma wallahi ina tsoron zunuban da nake sai manzon Allah ya ce waɗannan tunani guda biyu ba za ta haɗa irin wannan hali na cuta ga mutum ba ba za ta haɗa a cikin zuciyar mutum a kan da yake cikin rashin lafiya ba an gane ko sai Allah ya ba shi abin da yake sa rai shine aljanna in ya mutu sai kuma Allah ya amintar da shi abin da yake tsoro shine wata jana saboda haka ya kamata duk wanda bai da lafiya ya zama bainar khawfi wa raja wad'u rabbakum tadarruan wa khufiya inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin sai malam ya ce za mu ci gaba kenan wa ma mashtar da bihin mardu biyan da rashin lafiya ya tsananta ga mutum ciwo ya tsananta ga mutum an yi haɗari ya karye kuri goma sha biyar a gadon baya wayan shi ya ɓalle sau biyar ƙaurin shi ya ɓalle ya dagwargwaje ma amma ga shi yana numfashi ba dai iyaka tsananin cuta ba kenan an gane to biyan da rashin lafiya ya tsananta ga mutum fala ya juzu lahu an ya tamanna mawa bai halatta ga musulmi bai fatan ya mutu wai ya ai gare ya mutu wa ya gaya maka in ka mutu ka huta duk cuta ta tsananta gare ka baya halatta kai fatan ka mutu an gane taron ko numfashi ɗaya ka ƙara za ka iya amfani da shi ka ce subhanallah ka ƙara maka aikin alheri jama'a kun gane wannan ko annabi ya ce aljanna da allah zai sa mutane duk wanda ya je zai ganta fili ne fara amma ambatan allah tasbihi ga allah istighfari da tsarkake allah waɗannan kalmomi da mutane suke faɗi annabi ya ce su ne ke sa allah na mu mutum da 'ya'yan itatuwa aljanna saboda haka wanda ya fi ka yawan ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah muhammadur rasul duk irin waɗannan kana faɗin subhanallah kafa ɗaya sai tsin sai wata bishiya mai ɗaɗa da yawa sai ta fito a aljanna gwargwadon yawan ambatanka ga Allah gwargwadon yawan itatuwan da za ka ike a taka aljanna amma wani ya je saboda baya ambatan Allah baya zikiri sai ya je ga aljanna shi fili ce kawai amma in za ka yi zikiri ka yi kokari ka yi yanda shari'a ta ce jama'a an gane ko cewa wai ku ta ambatan Allah har a ce muku mahaukaci jama'a annabi Muhammadu mahaukaci wannan magana fa tana hukunta kuna cewa annabi mahaukaci ne dan an ce ya laha ala kulli ahyani jama'a kun gane annabi duk rayuwar shi ambatan Allah yake zikiri yake kuka ce wai ya ce ku yi ta yin zikiri har a ce muku mahaukaci kenan kun ce ne fa annabi mahaukaci ne dan mafhumin magana ke a billahi ko wani musulmi ya ce wata manzan Allah mahaukaci ne kai ba ma manzan Allah ba malamin ku da ke jan wannan magana tsakanin ku da Allah za a yi ta zikirin da za a ce malamin ya zama mahaukaci har a ce a kai yau kuma ne a hukaci ku kuke jan wannan hadisin tsakanin ku da yanzu wannan lafazin ne kama da magana annabi kai da jin magana ta manzon Allah ai ka gani wanda ya fi kowa hankali da kamala wanda ya fi kowa sanin komai a ce irin wannan maganar ko adana adalan cikin ku wannan maganar wanda ba kowa ba jahili fitin ya ce ku ta ambatan Allah a ce muku mahaukaci ko mahaukaci ba zai faɗi wannan kalma to bari za Allah saboda ka ƙarya ne ambatan Allah ana yin shi ne cikin natsuwa kuma in za ka yi kana yin shi ne tsakanin ka da Allah ba ka yin shi don wani bare ka yi don ka ɓata ma wani rai jama'a kun gane wanda kake wa shi kake sanya kankana mai kawai ba wani ba Allah wa. saboda haka da yadda cuta ta tsananta ga mutum bayanarta ya fatan ya mutu saboda hadisin ummul ummi ko ummul fadli Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah ya shiga gidan sai ya iske watan babbansa yana fama da jiki sai yana cewa wai da ma in mutu in huta sai manzon Allah ya ce mai ya babba kar kai fatan ka mutu dan in har kai mai kyautata ma Allah ayyuka ne to a ɗan jinkirta rayuwarka ke ka tsara wa Allah kyawawan aika akan wanda kake masa ko to kuma haka sai zama maka alheri idan ko kai ne nuna nama Allah to halin nan da ka shiga idan fa aka ɗan jinkirta rayuwarka kana iya amfani da wannan dama ka tuba da Allah daga wannan munanawar da kake mai to kaga wannan sai zama alheri a gare don haka kake fatan mutuwa jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta wannan hadisi al-Imam Ahmad da Abu Ya'la da Hakim suka rawaito shi sannan shi Hakim ya rawaito shi ne a bisa ka'idar da al-Imam Bukhari da Muslim suka aje makansa suka aje makansu wurin karba hadisi kuma bai haƙi a Imam Zahabi ya muwafaka wato da shi al-Hakim Allah kyauta annabi ya ce fa in kana labudda fa'ilan idan ya zama mutum ba makawa sai ya yi fatan mutuwa saboda ganin halin da yake ciki falyakun to ga abin da ya kamata ya ce allahumma ahini ma nufi wa hayatu khairan allah ka rayar da ni allah ka ci gaba da rayar da ni in dai rayar da ni zai zama mun alheri ba shi kenan ba wa tawaffani allah ka karɓi raina idan wa wafatu khairan in dai karɓar ran nawa shine zai zama alheri to kaga wannan ka bai ma allah zakai shi kenan kawai in Allah ya san ci gaba da rayuwar ka alheri ne sai rayar da kai in ko ya san ba alheri ba ce sai ka tsaranka kawai shi kenan ka huta amma an gane wannan ko Allah ya kyauta wannan wannan magana tana nan cikin irwa'ul ghanim tabbatacciya ce daga manzon Allah malam yace wa idza kana alaihi hukukun idan akwai haƙoƙin mutane a kan shi mara lafiya mara lafiya ne amma akwai haƙoƙin mutane a kan shi wani ya baka ajiya wani ya kaci bashinsa wani kuma ka taɓa taɓa jininsa wani kuma ka taɓa taɓa mutuncinsa ka taɓa mai karya ko ƙazafi ko abin da ya kama da yana da haƙƙi a kan to duk mara lafiyan da ya zan akwai haƙoƙin mutane a kan shi falyu'addiha ila ashabiha to ya marma zai mayarwa da masu haƙoƙin abin su an gane ya mayar da haƙoƙin nan ga masu shi jama'a kun gane duk wanda ke fama da rashin lafiya ka san akwai abin wani a wurin marmaza ka mai da abin gane ko kai marmaza ka mai mai da abin shi kana cikin wani wadi ka shiga wani kwarin da mai ba za ka fito ba sai dai a haka kiyama duk wanda ya mutu bashin wani na kansa da ya mutu sai Allah ya sa wata kugiya ya makala ran shi a jiki sai ran ya tare to yana wahala ba za a fito ran ba sai ran da aka biya haƙƙin mai haƙƙi sannan a fitira isa cin bashi ba daidai ba ne sun ya zama ba makawa an gane to yanzu mutum zai ci bashi kai ta zuwa kai ta zuwa ya biya a ce to tun da ka biya ba zan ƙara maka ba kuma Allah ya ce an yi tafi dubu ka ga Eh ko ka bari mata a can kaka ba ka yana nufin kaduna ba ne can da yake nufi wai gaban allah ranar kiyama ranar da allah zai bayyana fushin fushin da bai taɓa yin irin shi ba to yan an je nan yaji jama'a kun gane wannan ko ranar da annabawa in tarkiki an a tsirara ma za su tashi haka annabi yake saboda Allah ya nuna ba kowa da ita ba kowa a tsirara yake har annabi Muhammadu shi da kai shi ce wanda za a fara sutura shi ne annabi Ibrahim shi za a fara sa kaya a jikin shi sanda Allah yake shirin tahowa sai ya sa mala'iku su wani daka a kasan soja in yana so a san gyara wuri to sai ya zo a kuta kawai duk ya rikita wurin Zai ga ga kwano to kamun Allah ya iso sai sa a daka tsawa a fili. annabi ya ce ba wani annabi manzo ko wani mala'ika na kusa da Allah in an yi wannan tsawar sai ya ji ya faɗi girin da ku a rikice to wannan ranar ce mutum ke cewa bari ka karɓa a can an yi Allah ya isa ya ce da matsalolin take a jiki da taka ba inda za ta samu wani yau kuma akwai mutane da ke wannan izgilanci ya ci maka haƙi in ka ce Allah ya isa sai ya ce da matsale min take a jiki to da ta ba da inda za ta matsale ba tun duk jama'a ta riga ta mun matsale mai har an rufe shi gaba ɗaya fatan hmm. mutane suna wasa da Allah wa ma qadarullah haqqa qadari wallahi da mutane ko ba ba za su iya sanin Allah ba sai a inda Allah ya ce a je a san shi to shi ne za ka ga mutum na bin yana yin taka-tsantsan game da Allah Allah to mana ya ce in akwai haƙoƙi akan mutum na mutane ya yi ƙoƙari ya mayawa da masu shi abu in ta tsara na ko zalika in haka ya so taka kansa wa illa idan ko bai da abin da zai biya su haƙoƙinsu da ke kan shi hausa da zalik to ya rubuta wasiya an gane game da cewa kudin wani ko abu kaza na wani na ansa amma ba ni da shi da zan biya shi kadin za mu karanta za ku ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. idan ya tsaya kan gawa zai mata sallah yana ɗaga hannu kamun ya ce Allahu akbar sai kuma ya jinkirta sai sai ce jama'a akwai ne bin wannan bawan Allah da ya mutu bashi idan aka ce eh sai ya kauce hannun shi kawai sai ce sallu ala sahibi ku ma dan ku sallah ba zan mai sallah idan a wurin wani ya ce manzon Allah ya dawo kaina bashi ni zan sai ya ce Allah ka ce jama'a ku zama ya ce shi ne amma yanzu a ga mutum ya mai da karɓar abubuwan mutane wai kamar ba na ci bane kuma duk sanda zai karɓa zai karɓa ne da nufin dama ba biya zai to annabi ya ce duk wanda ya karɓi bashi da nufin ya biya to Allah zai tsaya tsayin da kafi ya taimaka mai yayi duk ko wanda ya karɓi bashi tun farko da nufin dama ba zai biya ba to annabi ya ce ko ya so biya Allah ba zai mutum shi ba shi kenan ba Allah kyau to shi ne manzan Allah kan wannan ya ce duk wanda akwai kayan wani a wurinsa na mutunci da ya taɓa ko dukiya ya ma zai mayar da mai abu abinsa tun kafin ranar alkiyama ta zo ranar da ba a karɓar dinari ko dirhami an gane ko idan mutumin da ya karɓi bashin wani kuɗi ne ka karɓa aka je kiyama in kana da aikin alheri to sai a ɗiba daga alherin a biya wanda ka kafa kuɗin shi kuɗi fa ka karɓa a duniya na shi amma in aka je lahira ba kuɗi a rana bari a ce ga suka biya in dai kana da ayyukan na alheri da Allah ya biya ka a kansu to aikin alherin za a kwaso a biya shi an gane ko idan ku ya zama gaba ɗaya ma dama kai ba ka da aikin alheri ko ɗaya da ka je gaban Allah da shi to sai a kalli zunuban wancan da ka karɓi shi a duniya sai a sai su gwargwadon haƙƙin shi da ka taɓa ko kaci sai a jibga a ƙara maka a kan naka Zama a kun gane wannan ko shi sa wani hadisi wata ran ana zaune annabi ya tambaye sahabbai cewa ko kun san waye tantirin matsiyaci a al'ummata suka ce tantirin matsiyaci a cikin al'umman nan tamu shine wanda bai da 'yar kwandala ko kama ce Ba ya da wani ɗan kaya da zai iya ɗagawa a jiya? sai annabi ya ce a wannan ba shi ne tantirin matsiyaci a al'umma ta ba. don bai da kwandala bai da wani ɗan abu da zai ɗaga a kasuwa a siya wannan ba shi ne matsiyacin al'umma ta ba matsiyacin al'umma ta tantirin matsiyaci shi ne wanda zai zo ranar alkiyama da sallah ya yi a duniya allah ya karɓa da azumi ya yi a duniya allah ya karɓa da zakka ya yi a duniya allah ya karɓa zamanci karatun alkur'ani komai yanzu zikiri iyayi Allah ya karɓa a duniya amma kuma sai ya je gaban Allah ga wasu tarin mutane ya zagi uban wannan ya zagi uwar wannan yema wannan ƙazafi, ya ci dukiyar wannan ya zidda jinin wannan duk ga tunan tsaye ya bugi wannan duk ga su a tsaye annabi ya ce sai a ɗiba a biya wannan bawan Allah da ya zagi uban shi daga ladan shi a ƙara ɗebo ladan shi a biya wanda ya gaji uwarsa a ƙara ɗebo ladan shi a biya wanda ya gudu zinin a ƙara ɗebo ladan shi a biya wanda ya doka a ƙara ɗebo ladan shi a biya wanda ya matsalaci a ƙara sai a duba kuma duk ladan nashi ya ƙare ga kuma wasu a kai tsaye wannan yana bin shi bashi wannan yana bin shi kaza wannan kaza ga su tsaye tsaye kuma jama'a kun gani lada ya ƙare sai malakatun su tambayi Allah to Allah dai shi da ake biya ya kare dai shi da ake iya ana biyan ku da kuɗi sai ya kare yanzu ya za a yi sai Allah ya ce to ku duba zunuban su gwargwadon abin da ya musu ku kwaso ku jibga a nashi zunuban ya a dubu wanda ya ci bashin sai ya biya sai a ɗebo gwargwadon zunubin wannan a jibga ba a ƙara ɗebo na wani a jibga ba a ƙara haka annabi ya ce bayan zunuban shi kuma a ƙara jibga mai wasu sai Allah ya shi ke cewa ɗauke shi a wajen wata lokacin da ya tsaya gaban Allah da sallar shi da azumin shi da zakkar shi da komai da ya yi aka karɓa sun cancanci wuce aljanna to da haka jama'ar musulmi duk sanda ka zauna kana fira wasan ka san me bakin ke faɗi ka yi sallar azhar ka zauna kana fira firan nan da kake sai kuma ka ɗauko maganar wani kana yi to kai tunanin azahar ɗinka ba ne ita ce fa wa kawai za a shi kai wahala kuma in ko azahar ɗin ta ka dama ba ta karɓi ba an samu matsala da nabin shi za a ɗauka a jirga dama wannan fa jama'a ana maganar wanda ya yi aikin ne Allah ya yarda ya karɓa to ina ga wanda zai je aikin ma tun farko Allah bai karɓa ba amma ba yi da aiki sai yin kazafi yin ƙarya yin ƙagi cin dukiyar wannan taɓa mutuncin wannan komai duk komai za ka yi tana ganin ai ba matsala kuma an gane ko Allah ya tsoro wannan hadisi al-Imam ya fitar da shi sannan annabi ya ce duk wanda ya mutu akwai bashi a kansa to ya sani a lahira fa watan babu dinari babu dirhami kawai walakin na halaka wala su wa sai'a cinikin da za a yi a lahira tsakanin bayi tsakanin miyagun ayyuka ne da kyawawan ayyuka ba kwandala in da ya kiyama sai malam ya ce za mu ci gaba wala budda min ijali bi misli hadhihi alwaqtiya babu makawa mutum ya gaggauta rubuta irin wannan wasiya tunda ana bin ka bashi ka da abin da za ka biya to ba makawa maza ka rubuta tunda ka da abin da za ka biya jama'a kun gane ko li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganar da annabi ya ce ma hakum rikin muslimin ya bitu lailatin bai daga abin da ya dace cikin haƙƙin mutum musulmi ya bai ya kwana biyu walahu shay'un yuridu an yusifi yana da wani abu da yake so ya wasiya a cikin abin to dai daga haƙƙin musulmi ya bai ya kwana biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun inda rafi shi sai ya zama wasiyar tashi tana nan rubuciya a bisa ƙarƙashin fulan idan musulmi ya mutu abin da ake fara bincika nashi shine diyari takaddun da yake rubuta wasiya a cikin idan aka ɗauko diyarinsa abin da ake fara dubawa shi ne wake bin shi ba shi jama'a kun gane ko da kaji Allah ya ce min ba'adi wasiyatin suna biha a wadai to ai bashin da ake bin shi yana cikin wasiyar da ya saboda aka a wasiyar da ya bari ta bashi ita ake fara kama. wa da wake bin shi bashi ba wai wa da wa shi yake bi ba shi ba dan yanzu ta kai ma ƴaƴan al'umma wai da mutum ya faɗi ya mutu su tunanin wa da babu su ke bin shi su ba su tunanin waye da waye ke bin babu su ba su abin da suka kagari shi ne a dai ka kawo fafi ka raba Allah ya kyauta saboda haka Abdullahi dan Umar ya ce ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إلا وإن لي وصية عبد الله بن عمر يكشي وترانا بتتأوتي منها tunda na ji manzon Allah ya faɗi waccan magana sai da ya zama wasiya tana nan rubuta ko yaushe ne tana tare da rai shi yasa Allah ya kan malam ji kafa Allah ya gafarta ma. ranar da waɗanda suka kashe shi suka kashe shi da aka ɗauke shi aka tafi asibiti ya tabbata ne ba zai rayu ba bin da ke mai aka ɗauko shi aka kai shi wurin da za a yi mai wanka ana jan riga shi za a tuɗi sai takarda ta farko ana buɗewa a shi duk wasiyoyin da yake rubutawa shi su ne a rubuce cikin takarda amma yanzu in aka tara masallacin nan aka ce ba ne fita sai ya faɗi yanzu da zai mutu a nan ina za mu je mu ɗauko wasiyoyin shi da ya rubuta ba kawai a nan a ce yanzu a tara kofa kowa a caji ajihun shi ina wasiyarka dama ba za a gani ba ba za a gani ba to a gida a ina in an je za a same su babu to an ce sanafiyanci daga ci ake an gane ko in an ce za a yi sanafiyanci yanzu ga shi annabi na faɗi kaji abdullahi dan umar dan galika sunna salafiyan farko ya ce ma marrat alayya lailatu منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إلا وإن بي وصيتي ba wata rana da na bari ta wuce min sai ran da ji annabi ya faɗi waccan magana ta baya sai da ya zama wasiya tana tare da ni to inda gaske ne kowa ya biyo rubuta wasiyar ku jama'a an gane ko Allah ke ku walahu an yusi da sulsi min maliki. yana halatta ga wanda zai bar wasiya ya wasiya na a tsawo ɗaya bisa uku na duke shi a yawan aikin abin da ita to kuma ga shi ana nuna min lokaci ya yi da ya cika za mu tsaya nan karatu sai juma'a mai zuwa insha Allah fa subhanaka Allahumma bihamdika أشهد أن لا jiya akwai mun yi magana da magariba ban sani ba ko da isha an maimaita na manta akwai wata dattijuwa ce wadda muke karatu da ita a nan